يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله تفسير القرآن من جرمة والنظام قباتر أول شكرة في إيقان الله za mu fara ne daga kan aya ta 275 ta suratul baqara الذين يأكلون الربا لا يقومون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخطط الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون wannan aya ta 275 ta suratul baqara tana karantar da abubuwa guda uku abu na farko tana karantar da mu yanda mutane za su fito daga su a ranar tashin kiyama babu shakka imani baya cika sai fa an yadda da cewa a ranar tashin kiyama Allah tabaraka wa ta'ala zai raya matattu ya fitar da su daga su imani da yin haka wajibi ne ga kowane musulmi wannan aya tana karantar da mu siffa guda daga cikin siffofin da mutane suke tashi a kan a ranar tashin kiyama Allah madaukaki ya ba mu labari game da yadda jama'a za su fito daga kaburbura a bayan tashin kiyama mun samu ayoyin alkur'ani da kuma hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam masu yawa misali kafin mu fassara ita wannan aya ka ɗauki darasi na farko shine aya tana karantar da mu guda daga cikin siffofin da mutane za su tashi a kanta wasu mutane za su tashi a ranar tashin kiyama akan ita wannan siffa kenan tashin kiyama abu ne wanda ke tabbas wajibi ne ga musulmi ya yi imani da shi يوم تبدل الأرض غير الأرض يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وقعدوا لله الواحد القهار suratu ibrahim aya ta 48 Allah ya ce yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ard ranar da ake canza wata ƙasa ba wannan da ka sani ba Allah yake canza wata ƙasa ya kawo wa samawatu haka nan sammai wa barazu lillahi mutane suka bayyana ga Allah madaukaki wa barazu lillahi al-wahid al-qahhar ranar tashin kiyama rana ce da ake canza wata ƙasa saɓanin ita wannan da muke kai badalu ardu duniya wa samawatu duniya Allah madaukaki zai canza ƙasan da ka sani ya canza saman da ka sani kafin a umarce ka ka fito daga kabarinka hadisi ya tabbata riwaya ta sahab bin Sa'adin as-sa'idi hadisin al bukhari da al-imam muslim annabi sallallahu alaihi wa sallam yace yuhsharu an-nasu yawm kiyama qiyamah ala Allah zai tara mutane ne a ranar tashin kiyama a kan wata ƙasa farakan a fara'a ta ƙursatin naƙi laisa fiha alamun li ahadin nan duniya ne aka waye gidana ga gidan ka, gona ta ga naka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace duniyar da za a yi hisabi a kanta ba mallakar kowa ba ce ƙasa ce faraƙan ka ƙurfatin natsi yadda ka san farin gari in ka kai hatsi aka nika ka dubi yadda farinsa yake annabi sallallahu alaihi wa sallam yace haka launin wannan ƙasan yake kaman launin fari na gari da aka nika hadisin yana cikin littafin al-imam bukhari fi riqab da kuma riwaya ta al-imam muslim hadisi da 2790 don haka ko hisabin da za a yi ba kan wannan kasan za a yi ba ayar alkur'ani ta tabbatar da cewa wata ƙasa ce daban yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was hadisin annabi Muhammad ya tabbatar kuma wata ƙasa ce daban don haka an samu ayar alkur'ani da kuma hadisin manzon Allah ƙasan da jama'a za su taru a kanta a yi hisabi ba wannan da muke kanta ba ne wata riwaya ta al'imamu muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yuksharun nasu yawmal qiyama kufatan ƙuratan gurla Allah zai tara mutane a wannan rana suna tsirara babu mai takalmi babu mai kaya a jikinsa manzon Allah ya ce kai babu ma mai kaciya yana faɗin haka Aisha ta ce ya Rasulallah الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض maza da mata an taru filin hisabi irara, babu mai sutura a jikinsa kuma gashi ma babu mai kaciya maza za su rika kallon mata mata su rika kallon maza annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ya aisha amru ashaddu min an yahimahum zalika al'amarin tsananinsa ya fi karfin mutum tunaninsa ma ya kai ga kallon al'aura hankalin ɗan adam a wannan rana baya kan duba al'auran mutane saboda tsanani da ɗan adam ya samu kansa a ciki tunaninsa shine makoma دون هكا سورة قاف قبل ايتي واتل يوم ينادي المنادي واتل يوم ينادي المنادي يوم مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج واستمع يوم ينادي المنادي كثورة رانا دمي كرا يكي كرا من مكان قريب توري دا يكي كسا بذاك دي كرا دنيسا با يوم يسمعون الصيحة بالحق وانا رانا متاني ذات دي كرا دا اكي مسو wannan tsawa da ake musu za su ji wannan kira na gaskiya zalika yawmul khuruj wannan ita ce rana ta fitowa daga kaburbura na'am wallahi innahu yasirun ala Allah abu ne mai sauki ga Allah madaukaki an yi hushirahum jami'an milladun adama ila an yarisa Allahu al-arda wa man alaiha ولا يتخلف أحد ولا يمتنع وكيف يكون ذلك abu ne mai sauki ga Allah madaukaki ya tara mutane tun daga kan annabi adam har zuwa mutum na ƙarshe a wannan duniya a wannan rana mutane za su fito babu wanda ya isa ya ƙi fitowa yadda Allah ya faɗa a suratu Taha ويوم نطير الجبال وترى الأرض ويوم نطير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا ويوم نطير الجبال رانا دمك يتفير دواسو فدوب دي يتدوس يكي دكارفي amma كان kallon سينا yana tafiya kamar wataran arba barizatan kana ganin ƙasa a bayyane babu hawa babu gangara wa na mun tara mutane baki daya fa lam nugadir minhum ahada ba mu kyale mutum guda ba ashe kenan babu wani ɗan adam da yaki ya isa ya ki fitowa daga kabarinsa a lokacin da Allah madaukaki zai yi kira وحشرناكم فلم نبادر منهم أحدا وأرضوا على ربك صفا وأرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا rabbika saffa an bayyana mutane ga mutane na an bayyana su a fili an tara su a fili waɗannan mutane an tattaro su an zuba su a filin hisabi ka saffa an sa sun yi sahu sahu sannan ake ce musu ita muna kama khalaqnakum awwala marra yanzu dai kun dawo gare mu yanda muka halicce ku a farko haka nan kuka dawo yanda ka zo duniya babu sutura babu kaciya to haka nan kake tsayawa a gaban Allah maɗaukaki Allah kuma yana tunatar maka yanzu gashi kun dawo kamar yanda muka halicce ku a farkon lokaci bazza amkum Allah na ja'ala lakum mau'ida kai har Mariyawa kuke babu wa'adin haduwa lokacin da za a yi muku hisabi yawma idin ya tabi una idin ya da'iya la'i wa zala وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ يتبعون الدائية والنرانة متعني سنة دين ميكرا ba وجده باب ميكرك mai inda sautin yake fitowa na aka dosa wa khasha'atil aswatu lirrahman muryoyin yan adam sun yi tawali'u ga Allah madaukaki fala tasma'u illa hamsa baka jin komai face karan tafiyar dan adam rip rip rip tafiya kawai take Allah ka samu cika da imani annabi sallallahu alaihi wa sallam anas bin malik ya ba da labarinsa hadisin yana sahihul bukhari hadisi na 4760 sahihu muslim hadisi na 2806 wani mutum ya ce ya nabi Allah kaifa yuhsharul kafiru ala wajhihi yaya Allah zai tada kafiri akan sa domin jama'a fitowar da suke daga kaburbura ba a siffa guda ba ne kowa da irin siffan da yake fita daga kabarinsa Allah ka samu yi kyakkyawan fita shi kafiri annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kan fuskansa ne zai fito kafiri da fuska a kan fuskansa zai ringa tafiya har ya isa filin hisabi lokacin da manzon Allah ya faɗi wannan magana sai wani mutum yake cewa kaifa yuhsharu kafiru ala wajhihi ta ya za a yi a ce mutum ya yi tafiya a kan fuskansa ya rasulallah faƙalar mustafa annabi muhammad ya ce alaisa lazi amshahu fi duniya ala ne. Ƙadirun ala an yi yumshihu ala wajhihi yawmal qiyama wa ya ba shi ikon tafiya a nan duniya akan kafafu guda biyu annabi ya ce to shi Allah da ya ba shi ikon tafiya akan kafafunsa guda biyu a duniya ashe ba zai iya ba shi ikon ya yi tafiya akan fuskansa ba a ranar tashin kiyama al'imamu kata da tabi'i ne lokacin da aka karanta masa wannan hadisin kafin malamin ya wuce anas bin malik sai da ya ba da amsa ya ce bala wa izzati rabbina wannan gaskiya ne mun yadda da buwaya ta Allah mu. lalle Allah da ya ba mu dan adam damar tafiya akan kafafunsa biyu yana da damar ya ba mu kafiri ikon tafiya akan fuskansa a ranar tashin kiyama innahu laqadirun ala an yuhshira al-kafirina yawm al-qiyamati ala wujuhihim ayyuhal habib don Allah ka tunani am tasawwarta qabla an tara al-hayyata kafin ka taɓa ganin macijiya tamshi ala batuniha in aka ce ma akwai halittar da ke tafiya akan ciki babu mamaki sai ka yi gardama amma in ka ga wani maciji da kuma irin gudun da yake yi babu mamaki gudun da yake yi a irin tafiyan da yake akan cikinsa kai da kake da ƙafafu biyu wallahi ba ka iya kama shi إن الذي جعل الحية تمشي بدون أرجل فيهشر الكافر وهو يمشي على وجهه يوم القيامة إنه على كل شيء قدير Allah yana da ikon ya sanya kafiri ya yi tafiya a kan fuskansa a ranar tashin kiyama. Don haka yadda jama'a suke fita daga kaburbura, siffofi ne daban-daban jama'ar musulmi. shi kafiri akan fuskarsa yake tafiya in ji Allah maɗaukaki ga hadisin manzon Allah da riwaya ta al'imamu tirmidhi hadisi na 3141 kitabu tafsir Muhammad Nasiruddin al-Albani ya inganta shi a cikin al-Mishkat hadisi na 5546 yuhsharu Nasu nas yawm al-qiyamati asnafin mutane za su fito ne daga kaburbura a ranar tashin kiyama a kan siffa kashi uku sinfin musha kashi guda za su fito ne akan kafafunsu suna tafiya har su isa filin hisabi wa sinfin rukuban wasu kuma Allah zai ba su damar hawa abin hawa za a kawo musu wasu dabbobi su hau daga lokacin da suka fito daga su zuwa inda za a yi tsayuwa filin hisabi wa sinfun ala wujuhihim wasu kuwa tun daga fitowa daga kaburburansu a kan fuska za su rika yin tafiya har su isa wurin tsayuwa a filin hisabi in ji annabi muhammad don haka ashe jama'a fitan da suke yi daga kabari fita ce wadda ta dace da halinka me Allah ya faɗa mana a suratu Maryam يوم نحشر المتقين إلى الرحمن يوم نحشر na إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا يوم نحشر المتقين رانا دمكي تترو ما kiyaye dokokin الله kaga wanda ke kiyaye dokan Allah yanda yake fita daga kabari wata siffa ce ta girmamawa? Allah ya ce na hashurul muttaqina ila rahmani wafda yanda ka san manyan baki ranar tashin kiyama su waye bakin Allah su ne masu kiyaye dokokinsa don haka fita da suke daga kabarinsu fita ce ta girmamawa sun kiyaye Allah don haka Allah maɗaukaki ya ba su karama lokacin da suke fita daga kaburburansu Allah maɗaukaki ya ba su wata daraja ta musamman يند يفتح معنا سورة فصلت إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون إن الذين قالوا ربنا الله وطن دسوكة الله شيني مهلك كمو أنا الدنيا bayan sun faɗi wannan kalma sun ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah sun mastaqamu ala hadhihi kalima sannan suka tabbata akan abin da wannan kalma take karantarwa ba wai ka ce la ilaha illallah ka bar aiki da abin da kalmar take nunawa ba waɗanda suka ce rabbuna Allah Allah shine mahaliccin mu sun mastaqamu sannan suka daidaito akan tafarki na gaskiya tatanazzalu alaihimul mala'ika mala'iku na sassaukowa gare su hatta lokacin fita daga kabari kafin mutumin kirki ya bar duniya mala'ika zai zo ya masa albishir kuma lokacin da mutumin kware yake fita daga kabarinsa mala'ika yana zuwa yana masa albishir Allah ta kafu wa la tahzanu babu tsoro gare ku babu bakin ciki wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun albishirunku za ku shiga gidajen aljannan da aka ringa yi muku alkawarin su Allah ka samu na ciki يقدم الملائكة لأهل التقى ركائب من دواب الآخرة akwai wasu dabbobi na musamman babu wanda ya san su sai shi Allah mala'iku za su kawo waɗannan dabbobi alaiha surujun min zahabin fayar kabul muttaqun ga siddi na zinari masu kiyaye dokokin Allah fitan suke da wuya daga kabari za su hau kan wannan dabba wa yanfaliquna biha fi ardil mahshar wannan dabba ita za ta kai mai tsoron Allah filin hisabi hatta la yamshawna ala aqdamihim fi hadha al-yawm al don haka mutum mutumin kwarai bai ma tafiya da kafansa a ranar tashin kiyama Allah ka sa kai ne gatanmu mu a wannan rana وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان سوى samun ونسى كمكو Allah fa ya gaya mana yawma nahshurul muttaqina ranar da muke tara masu kiyaye Allah shi yasa wani yama Abu Hurairah tambaya me ake nufi da attaqwa ya Abu Hurairah Allah ya ce yau mana fashorul muttaqina ila rahmani wafda masu kiyaye dokokin Allah sune ne ake musu irin wannan tara to su waye waɗannan sai Abu ya tambaye shi hal mashaita ala tariqin fihi shakkun ka taba yin tafiya a hanyar da take da kaya hanya ce ga da kaya kuma kana tafiya a kan sau ya taba aukuwa da kai kala na'am yace kwarai faƙara sai abu huraira ya ce masa fa ma za sana'ata idza ra'aita kai ne kake tafiya a hanya hanyar nan tana da kaya to ya kake yi da kayoyin nan kada sai ya ce ittaqaituhu ina kiyaye su sai in daga kafata in dubi inda kaya take in kauce in dora a can gefe abu hurairu yace haka ake ko yace i hadde ka ita yace yace to zaka takawa wannan shi ake ce ma at-taqwa masu kiyaye dokokin Allah don haka in aka ce almuttaquna ba masu tsoron Allah kaɗai yake nufi ba almuttaquna waɗanda suke kiyaye dokokin Allah maɗaukaki a duniya inda Allah yake babu kyau sai su nisance shi abinda Allah yake yana da kyau su kusance shi haka suka dinga rayuwarsu har zuwa mutuwa abu hurairah ya ce to in kayi haka makomarka kenan a ranar tashin kiyama ka duba littafin al-imam tirmidhi hadisi na 2494 sifatul qiyama hadisin yana sahihul jami' as-saghir hadisi na 840 kuma akwai hadisin al-imam muslim al ya ruwaito hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda yake cewa yub'asu kullu abdin alama ma mata alaihi ka duba sahihu muslim hadisi na 2878 za a tada kowane mutum ne akan halin da ya mutu yana kai duk halin da kake da shi akan wannan hali za ka tashi a ranar tashin kiyama in ji manzon Allah in mutumin kirki ne kai to za ka tashi cikin mutanen kirki in mutumin banza ne Allah shi kiyaye to haka nan mutum yake tashi cikin mutanen banza annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ana sayyidu waladi adama yau qiyam ni ne shugaban yan adam a ranar tashin kiyama wa ana awwalu man yanshaqu anhu ni ne mutum na farko wanda ƙasa za ta tsage ya fito a ranar tashin kiyama waye mutum na farko wanda zai fito daga kabari shine manzon Allah wa ana awwalu shafi'in wa awwalu mushaffa'in duba sahihu muslim hadisi na 1178 da littafin abu dawud hadisi na 4763 da sunan tirmidhi hadisi na 3615 manzon Allah shine mutum na farko wanda zai fito daga kabarinsa kafin kowane dan adam a ranar tashin kiyama wannan wata daraja ce ta musamman kuma akwai hadisin abdullahi bin abbas wanda ke cikin riwaya ta al-imam muslim annabi sallallahu alaihi wa ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane innakum tuhsharuna yawmal qiyama za a tada ku a ranar tashin kiyama kufatan uratan gurla za a tada ku babu mai takalmi babu mai sutura a jikinsa babu ma mai kaciya annabi bai ce ya ku musulmai ba ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane wa awwalun nasu ya kusa yawon qiyama ba kuma haka za a tafi filin hisabi ba Allah zai ba mu wasu sutura mutum na farko wanda za a ba shi sutura shine annabi Ibrahim alaihi salam iji annabi Muhammad Bukhari ka duba hadisi na 6524 sahihu muslim hadisi na 2860 don haka tabbas annabi ibrahim shine mutum na farko wanda zai samu sutura a lokacin da yake fita daga kabarinsa ga riwaya ta abdullahi bin abbas wanda al-imam al ya kawo a cikin shu'abul iman أول na يكفى من الجنة يوم القيامة إبراهيم عليه السلام ويؤتى بي فأخفي حلة من الجنة النبي يتي متن نفرقو دا ذا أباشي سترى شيني النبي إبراهيم عليه السلام bayan an ba mu annabi Ibrahim sannan a kira ni a bani na wasu tura ki sanya wannan kuma fadala ce ta Allah maɗaukaki don haka tabbas mutane za su fito daga kaburbura a siffa daban-daban wani zai fito ne a siffa mai kyau wani kuma zai fito ne a mummunan siffa annabi sallallahu alaihi wasallam ya dunkula maganar ya ba mu ita cikin hikima ya ce yuba'asu kullu abdin ala ma mata alaihi za a tada kowane mutum ne akan halin da ya mutu don haka wannan tunani ya rage gare ka yaya za ka fito daga kabarinka sai ka dubi halinka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kafirai za su fito ne akan fuskokinsu kuma akan fuskokinsu ɗin nan za a rika jin su har zuwa filin hisabi akwai hadisi wanda ke cikin littafin al'imamu tirmizi hadisi na 2494 yana sahihul jami'i sagir hadisi na 840 annabi sallallahu alaihi wa sallam yace yuhsharul mutakabbiruna yawmal qiyama amsal zarri fi suwarin rijal masu girman kai su ma akwai siffan da suke fitowa daga kaburburansu annabi sallallahu alaihi wa sallam yace Allah zai mai da su halittarsu ta zama ƙanƙanwa kamar ta kiyashi duk mutumin da ya mutu yana da girman kai to idan Allah ya yi umarni mutane su fito a ranar tashin kiyama to zai fito ne da ƙanƙanwar halitta annabi ya ce girman halittarsa kamar kiyashi ya shahumu zullu kulli makan kaskanci yana lullube su ta kowane tashi domin idan mutum ya tashi a siffa ta kiyashi jama'a ko suna fitowa daga kaburbura ana gudu za a tafi filin wurin tsayuwa kaga taka waɗannan mutanen za a yi ukuba ta farko ga mai girman kai kafin ma a kai ga yi masa hisabi Allah shi mada kariya mutumin da ya zama siffansa ita ce bara roƙo da samu da rashi shi yana bara annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma zalar rajulu ya nasa mutum ya zamanto ya mai da bara ita ce sana'arsa ya dinga roƙon mutane yana cikin larura ko babu larura hatta ya a ce yawmal qiyama wa laysa fi wajhihi muz'atu lahmin a ranar da ake fitowa daga kaburbura shi wannan mutumin zai fito fuskarsa babu nama in ji manzon Allah kashi ne kawai hadisin yana cikin littafin al bukhari akwai riwaya ta Abdullahi dan Mas'ud annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bambanta bara na larura da bara wanda aka hana man fa'ala wa lahu ma yughnihi wanda yayi roƙo alhali yana da abin da zai wadata shi ashe idan ba ka da hali daidai ne ka yi roƙo amma idan kana da wadata sai kai roƙo ja'at annabi sallallahu alaihi wa sallam yace fuskar ta za ta zo a ranar tashin kiyama khamushan aw kaduhan fi wajhi yawm al-qiyama fuskansa babu nama ko kuwa fuskansa duk an ya kushe yana cikin riwaya ta al-Imam an-Nasa'i kamar yadda al-Imam bukhari ya ruwaito mutumin da ya saci dukiyar gwamnati fa shi ma akwai yadda yake tashi a ranar tashin kiyama kaga duk halin da ka mutu a kai akan wannan hali za ka tashi a filin hisabi Allah madaukaki ya faɗa mana a cikin alkur'ani ya ce wa ma kana li nabiyyin an yagul wa ma kana li nabiyyin an ya ومن ya يأت بما ضل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وما كان لنبي أن يقول بيواغ النبي الله يتجدو كير حكومة wannan hali bai dace ga annabawa ba an tafi yaƙi an samu ganima a ce annabin Allah ya saci dukiyar ganima bai yiwuwa wa man yadlu duk wanda ya saci dukiyar hukuma ya ati bi ma galla qiyama zai taho da wannan kayan a ranar tashin kiyama thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat a wannan rana bayan an tashi a filin hisabi Allah zai biya kowane rai abin da ya aikata wa hum la yuslamuna alhali ba a cutansu al shine cin dukiyar hukuma qatada yake cewa kana nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam idza ganima magnaman ba asa munadiya idan an tafi yaki a zamanin manzon Allah idan aka tafi yaƙi sai aka ci ganima to annabi yakan tura wani wanda zai rika yin shela cikin mutane wannan zai riƙa cewa ala ya ku mutane ku sani la yagullanna rajulun makhifan fama dunahu kada a samu musulmi ya ɓoye dukiyar gwamnati ko da a ce allura ne ko abin da ya kasa allura Alakusani ku la ya gullanna rajulun ba'iran kada a samu mutum ya ɓoye ya yi satar raƙumi fa ya bihi ala baharihi yawmal qiyama don kuwa wanda duk ya saci wata dukiya ta hukuma a lokacin da jama'a suke fita daga kaburbura zai tashi ne yana ɗauke da wannan dukiyan da ya sata zai yi dakonsa har zuwa filin hisabi ala la yagullanna rajulun farasa annabi sallallahu alaihi wasallam zai sa a yi shela ku sani kada a samu musulmi ya saci doki fa ya ati bihi ala bahrihi yawm al-qiyamah don kuwa duk wanda ya saci doki to fa zai taho da wannan dokin yana ɗauke da shi a gadon bayansa a ranar tashin kiyama annabi ya ce lahu hamhama dokin yana haniniya idan mutum ya saci rakumi to zai taho da wannan rakumin yana da kwansa a gadon bayansa sai ya taho filin hisabi thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun don haka abu mas'ud al-ansari wata rana yana cikin sahabban annabi Muhammad Abu Mas'ud al-Ansari yana cikin al-ashara al-mubashshiruna bil janna sahabban annabi Muhammad goma waɗanda aka yi musu albishir da samun aljanna yana cikin mahaddata al-Qur'ani tun zamanin annabi Muhammad yana da rai abu mas'ud al-ansari yace ba asali rasulullahi sa'iyan wata rana manzon Allah ya kira ni yace to zan aike ka ka je unguwa ka za ka taro mana zakka sun makala sai ya ce in tsali a ba masudin ka ji sakon da na baka ka je unguwa ka za ka karɓo min zakkanta ka zo da shi lokacin da abu mas'ud zai wuce sai ya ce dakata abu mas'ud kafin ka tafi la na naka yau malƙiyama zan maka gargadi kada fa ranar da ake busa din nan ranar da mutane suke fitowa daga kaburbura kada in same ka a wannan rana ta ji'uwa ala bahari ka badirun min iblis sadaka lahu ru'a'un fi kadgalaltahu kada fa a samu kai kuma ka fito daga kabarinka kana dauke da raƙumin zakka ka ɓoye lokacin da na tura ka ka taro zakka sai ka boye raƙumi guda to fa in ka ɓoye raƙumi guda ka tabbata lokacin da za a fito daga kabari za ka fito ne kana ɗauke da wannan raƙumi har ka je filin da za a tsaya a yi hisabi gaban Allah maɗaukaki kafin ya tafi annabi ya masa wannan gargaɗi sai ya dakata sai ya ce annabi me ka faɗa manzon Allah ya maimaita sai ya ce idan la an to ba zan tafi ba ba zan je in karɓo zakan ba kana sai annabi yace idan la ukrihuka ne ma kuma ba zan tilasta ka ba mhm. ba zan tilasta ka ba shi kuma yace to ni kuma ba zan je ba in dai in na tafi abin da ya dan batan nan to zan taho da shi a filin hisabi to ba zan je ba hadisin yana cikin littafin al-Imam Abu Dawud don haka jama'a duk abin da mutum ya aikata akan wannan siffa zai tashi a ranar tashi kiyama akwai hadisin da annabi ke cewa la yuhibbul mar'u qauman illa hushira ma'ahum babu wani mutum da zai so halin wata jama'a face Allah ya tada shi cikin wannan jama'a a ranar tashin kiyama don haka shekul islam ibn taimiyya a cikin majmu'u fatawa mujallar na bakwai ya yi maganganu masu yawa game da yadda mutane za su fito daga kaburburansu ya ɗauko bayanai na malaman sunna misali alimamu imamu qatada fassaran da yayi inda Allah madaukaki yake cewa ukhshurul ladina zalamu wa azwajuhum ukhshurul ladina zalamu wa azwajuhum wa ma kanu ya'budun min dunillahi fa fahduhum ila siratil jahim waqifuhum innahum waqifuhum innahum mas'ulun al-imam ya kawo waɗannan ayoyi inda Allah madaukaki yake cewa ofishin ladina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'buduna min dunillah Allah yana cewa mala'iku ku tattaro waɗanda suka yi zalunci da su da ma'auransu da abin da suka bauta ma wanda ba Allah ba ku tara su ku tattaro azzalumai da ire-irensu shine azwajahu sai ya ɗauko maganar sayyiduna umar umar bin al-khattab halifan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sayyiduna umar ya ce suwaye ake nufi da azwajahum ana nufin nubara'uhum ire su yadda annabi ya ce la yuhibbul mar'u qauman illa hushira ma'ahum babu wanda zai so halin wata jama'a face tare da ita Allah madaukaki yake ta da shi a ranar tashin kiyama saiduna umar ya ce halin da ka mutu a kai da wannan hali za ka tashi kuma a cikin ƙungiyar masu irin wannan hali <clears throat> za a ta da kai har a kai ku filin hisabi wa haza sabitun an umar wannan fassara ta tabbata daga sayyidina umar halifa na annabi muhammad sallallahu alaihi wa kuma an samu hadisi wanda eh, sayyidina umar ya kawo shi marfu da kuma riwaya ta Abdullahi bin Abbas inda yake cewa wa ashbahahum inda Allah yake ufshurul ladina zalamu wa azwajahum ku tattara azzalumai da ma'auransu ma'auransu ana nufin ire-irensu wannan ita ce fassarar al kataga Qatada da al-Imam Kalbi yake cewa kullu man amila bi misli amalihim duk wanda ya aikata wani aiki irin na wata jama'a to zai tashi ne tare da wannan jama'an a ranar tashin kiyama fa ahalul khamri ma ahalil khamri mashaya giya za su tashi ne a kungiyar mashayan giya wa ahalul zina ma ahalil zina mazinata za su tashi ne a kungiyar mazinata wa kullu kafirin ma'ahu shaytanuhu fi silsila kowane kafiri yana tashi tare da wato shaidaninsa an haɗa su a sarƙa guda an ɗaure suri wuri guda alfajiru ma alfajir wa salihu ma salih mutumin kwarai ya tashi tare da mutumin kwarai mutumin banza ya tashi tare da mutumin banza wa yulhaqu kullum mar'in bi shi'atihi al ma al-yahud فالنصراني مع النصارى مع النصارى وأعوان الظلمة كما جاء في الأثر idan mutum ba hude ne zai tashi tare da yahudawa kirista ya tashi tare da kiristoci wanda ya taimaki azzalumai shi ma ya tashi tare da azzalumai yadda hadisi ya taho annabi ke cewa idza kana yawmul qiyama qila ayna zalama wa a'wanuhum Allah zai yi tambaya ina azzalumai ina mataimakansu fayujmi'una fi tawabitin min nar a tattara su a cikin wasu akwatuna na wuta thumma yuqzafu bihim fi nar sannan ayi jifa da su cikin wutar jahannama Allah shi mana kariya don haka mutumin kirki yana tashi ne da siffa na mutanen kirki wannan yana daidai da maganar da annabi yayi cewa jini wal urfu urfan miski amma kuma kamshinsa yana kaman kamshin almiski hadisin al imam muslim don haka wanda ya mutu ana yaƙi zai tashi ne da wannan siffa na mayaka haka wanda ya mutu ana aikin haji zai tashi ne a cikin al-ihram yana kuma talbiya ashe yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yadda mutum ya mutu haka nan ake tare shi halin da ka mutu a kai a kan wannan hali ake ta da kai yanzu ne za mu kai ga fassarar wannan aya Allah madaukaki ya ce kudu ya'kuluna riba fassara ta farko waɗanda suke cin riba a wani kira la na ba sa hitowa daga kaburbura illa kama ya allazi yatakhabbathu shaytanu min almas face kamar mutu yadda wanda aljani ya shafe shi yake tashi wanda aljani ke shi a nan duniya za ka ga yana faduwa ki mana kariya abu na biyu da wannan aya take karanta shi ne tabbatar da aqida cewa babu shakka aljani yana shiga jikin mutum wannan aya tana nuna haka allazina ya'kuluna riba waɗanda suke cin riba la yaqumuna ba sa miƙewa ba sa tashi daga kaburburan su a ranar tashin kiyama illa kama yaqumu alladhi yatakabbathu shaytanu face kamar yanda wanda aljani ya buge shi min almasi ya taba shi da wato hauka yanda yake tashi haka wannan mutumin yake tashi shi ma daga kabarinsa ashe aljani yana buge dan adam wannan shi yasa malamai suke cewa hakika aljani yana da damar shiga jikin ɗan adam ka duba littafan tafsiri na malaman sunna da farko ka duba littafin al-imamu tabari a sa mujallar na uku shafi na ɗari da ɗaya ya ce abin da Allah yake nufi la ya na fil akhira min quburihim waɗanda suka mutu suna cin riba ba su tuba ba ba sa miƙewa daga kaburburan su a ranar tashin kiyama illa kama ya ƙomu ladhi ya min almas face kamar yanda mutumin da aljani ya buge shi yake miƙewa haka su ma za su miƙe daga kaburburan su wa ya'ani bi zalika hu, shaytanu fi fi dunya wa huwa alladhi yatakhabbatuhu fa yasra'uhu min almas ya'ani min aljunun inji al-imam at-tabari ashe aljani yana iya shiga jikin ɗan adam har ya kada shi a fassaran shugaban malaman tafsiri shine al-imam tabari Allah ya masa rahama wal ma'ana min quburihim yana nufin a ranar tashin kiyama mutumin da ya mutu yana cin riba bai tuba ba to fa yadda yake tashi daga kabarinsa kenan a siffa ta wanda aljani ya buge shi in ka dawo ga tafsirin al-imam al-qurtubi shi ma haka nan ya faɗa ka duba mujallar na uku shafi na ɗari uku da hamsin da biyar ya ce alma'ana min kuburihim sun maƙala fi hadhihi aya wannan aya ta suratul baqara ana samun dalili ala fasadi inkari man ankara sar'a wanda duk ya musanta cewa aljani bai shiga jikin dan adam to wannan aya hujja ce a kansa inji al-imam al-qurtubi من جهة الجن وزعم أنه من فعل الطبائع وأن الشيطان لا يسلك في الإنسان ولا يكون منه مس wanda duk yake da awan hauka tana yiwuwa ne a dalilin wata cuta ko canjin ɗabi'a na ɗan adam ba wai a dalilin shedan ya shiga jikin mutum ba wanda ke da awan cewa shedan bai iya shiga jikin ɗan adam wannan aya hujja ce da ake yi a kansa in ji al'imam al-qurtubi hakanan in ka duba tafsirin a shaukani al shaukani mujallar na farko shafi na 445 ya ce ƙauluhu illa kama ya umul ladhi ya takhabbatuhu shaitanu min almas ai illa qiyaman ka qiyamin ladhi ya wal khabatu ad bi ka khabatil ashwa wa huwa al-masru'u wal mas'al junun don haka waɗannan malamai na tafsiri kowannen su ya tabbatar da cewa babu shakka aljani yana da damar shiga jikin ɗan adam har ma ya saka masa taɓin hankali haka nan in ka duba tafsirin al al-qasimi <clears throat> mujallar na biyu shafi na 263 yace la yaqumuna min al-mas bihim illa kama yaqumu al masoro, min jununihi wanda ya mutu yana cin riba bai tuba ba ranar tashin kiyama yana fitowa ne daga kabarinsa a siffar mutumin da aljani ya buge shi wal ma'ana annahum yaqumuna yawmal qiyama mukhbalina kal masru'in wanda ya mutu yana cin riba zai tashi a ranar tashin kiyama yana da tabin hankali abinda Allah yake nufi kenan da wannan magana Allah shi mana kariya in ka duba tafsirin al-Imam al-Alusi haka nan ya faɗa yace illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash shaytanu min al-mas ay illa qiyaman ka qiyamil mutakhabbat al-masru'i fi ad dunya min al-mas ay al-junun yuqalu massa ar-rajul fa huwa mamsus إذا جن إذا جن وأصله المس باليد وسمي به لأن الشيطان قد يمس الرجل وأخلاقه مستعدة للفساد فتفسد wa yahsudul junun al-imam al-alusi yake cewa babu shakka shedan yana da wannan dama Allah madaukaki ya masa tsarin halittarsa yanda yana iya taba jikin dan adam ya sa masa cuta ko ya bata tarbiyyar mutum ko ma ya lalata lafiyar dan adam waɗannan abubuwa ne da Allah madaukaki ya ba mu shedan dama ya yi su in ka duba tafsirin Fakron razi a tafsirin kabir yace ce ya kulun nasafi la yaqumuna idza bu'ifu min quburihim abinda Allah ke faɗa shine wanda ya mutu yana cin riba to ba zai tashi daga kabarinsa ba illa kama ya ƙumun ladhi ya istiwa yace min almasi ai illa kama yanda kasan wanda aljani ya buge shi in ya tashi baya tashi wato a siffa a madaidaiciya to haka nan mutumin da ya mutu yana cin riba baya tashi a ranar tashin kiyama a kyakkyawan siffa yana tashi ne da siffa ta mahaukaci haka nan abu hayyan al-andalusi shi ma ya faɗa a tafsirinsa a tafsirul baharin muhi yace zahirul aya anna shaitan ya al-insan abinda ayan nan take nufi shine shaidan bi ma'ana aljani yana da damar ya sanya ma dan adam hauka فقيل ذلك حقيقة هو من فعل الشيطان بتمكين الله له له بتمكين الله له تعالى له من ذلك في بعض الناس الله يا بام إبليس دامر هكا سبب هكا ينادى إيكم ya sanya ma dan adam hauka yana da ikon ya shiga jikin dan adam haka na in ka duba tafsirin al-Imam al-Baghawi rahimahullahu ta'ala da yake fassara wannan aya yace la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas ay al-junun yuqalu massa ar-rajul fa huwa mamsus idha kana majnuna wanda ya mutu yana cin riba zai tashi ne da tabin hankali a ranar tashin kiyama ka gangaro kan tafsirin ibnu kasir mujallar na farko shafi na 326 yace ma'anarsa la yaqumuna min quburihim yawm al-qiyamah illa kama yaqumu al-masruq hala far'ihi wa taqabbut ash lahu wa annahu ya yaqumu ƙiyaman munkara wanda ya mutu yana cin riba zai tashi ne a mummunan siffa a ranar tashin kiyama a siffar mutumin da aljani ya buge shi wannan ita ce fassarar abdullahi bin abbas sahabin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa akilun riba yub'asu yawmul qiyama majnunan yukhnaq wanda ke cin riba za a tada shi ne a ranar tashin kiyama yana da siffan mahaukaci sannan kuma ba wai zai tashi da siffan mahaukaci ba zai tashi ne ana makure shi bayan ya tashi da taɓin hankali sannan yana tafiyan zai ji an makure shi kamar zai mutu ya faɗi yana shure-shure shine siffan wanda aljani ya buge shi sannan a sake shi ya sake tashi yana tangal-tangal yana tafiya a sake makure shi gashi bayi da cikakken hankali kuma gashi bayi da cikakken lafiya in ji abdullahi bin abbas sahabin annabi muhammad sallallahu alaihi sallam rawahu ibnu abi hatim qala وروى عن أوف بن wa وسعيد بن جبير والسدي والربيع بن أنس وقتادة ومقاتل بن حيان نحو ذلك وأنما لمي dukkan su tabi'ai sun yi irin wannan fassara ta Abdullahi dan Abbas haka nan Ibn Juzzi al-Kalbi yake cewa ajma al-mufassirun malaman tafsiri kaf fahimtar su ta zo ɗaya suna cewa inna ma'ana la yaqumuna min quburihim fil ba's menene fassarar wannan aya ibnu juzay yace kaf malaman tafsiri a tsawon tarihi sun ce abinda ayar nan take nufi shine wanda ya mutu yana cin riba ba zai tashi daga kabarinsa ba a ranar tashin kiyama illa kalmajinun face zai tashi ne a siffa ta mahaukaci walmasu da aka ce wanda aljani ya taɓe shi ana nufin aljanun وما قاله حق فلم يخالف في ذلك أحد من المفسرين ba za ka taɓa samun wani malamin tafsiri wanda ya da fassara wacce ta saba wannan da muka gabatar ba malamai suna cewa hakika aljani yana da daman shiga jikin ɗan adam shi yasa bin bas Allah ya ji kanshi daga cikin manyan malamai da aka yi a wannan zamani akwai littafinsa da ake kira majmu'u fatawa wa maqalatin mutanawwi'a ka duba mujallar na uku shafi na 299 har zuwa 308 bayan ya yi martani ga mutumin da ke da'awar cewa aljani bai iya shiga jikin ɗan adam a ƙarshen maganarsa yake cewa as'alullah bi asma'ihil husna ina roƙon Allah ta tawassule da sunayensa masu kyau wa sifatihil uliya da siffa wa sifatihil ula da siffofinsa madaukaka an yi fitana ya daidaita mu wa sa'irin musulmi na lilfiqhi fi dinihi ya ba mu fahimtar addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa alaihi bayan ya ba mu fahimta Allah ya tabbatar da mu akan wannan addini har mutuwa wa an yamunna alaina jami'an bi isabati al-haqq fil aqwali wal a'mal Allah ya mana baiwa ya sa mu dace in za mu yi magana maganan mu ta dace da gaskiya in za mu aikata wani aiki aikin mu ya dace da gaskiya wa an zana, kuma muna roƙon Allah ya tsare mu wa jami'il muslimin da dukkan musulmai min alƙawli alaihi bi ghairi ilmin kada a waye gare muna sunan malamai mu rika yin ƙarya muna jingina ta ga Allah madaukaki wa min inkari malam nuhitu bihi ilma Allah shi mana kariya kada mu kada mu ki abin ilimin mu bai kai sanin shi ba domin shi ma bala'i ne ka musanta abinda da ilimin ka bai kai ka san shi ba Inna huwa waliyu zalika wal kafiru alaihi yayi wannan addu'a domin babu shakka aqidar malaman sunna kenan cewa aljani yana da daman shiga jikin dan adam ya cutar da shi wannan shine zaka samu a littafin ibnul al-Qayyim al-Jawziyya Zadul Ma'ad mujallal na 4 shafi na 66 shine zaka samu bayanin da Sheikhul Islam ya yi a cikin Ibahu da fi umumin risalati lisaqalain zaka samu wannan risala din ma a cikin majmu'u fatawa mujallal na goma sha tara shafi na tara zuwa shafi na goma sha biyu Sheikhul Islam yake cewa an kara ta'ifatun min al-mu'tazila a tsawon tarihin musulunci waɗanda suka musanta cewa aljani yana iya shiga jikin ɗan adam su ne waɗanda suke da akidar al-i'tizal mu'tazila ba malaman sunna ba ba a taba samun malamin sunna wanda ya musanta wannan ba دخول الجنة في بدن المسروع وإن كانوا مخطئين في ذلك ولهذا ذكر الأشعري لو هكا إن كدوب لتافن الأشعري دا أكي كرا مقالات أهل السنة والجماعة يكي innahum yaquluna kaf malaman sunna tun daga kan sahabban annabi Muhammad zuwa ga tabi'ai da malaman farko suna cewa innal jinni yadkhulu fi badnil masru aljani yana iya shiga jikin dan adam har ma ya kada shi kama kala ta'ala yadda Allah ya faɗa a cikin wannan aya allazina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas in ka duba majmu'u fitawa mujallal na 24 shafi na 276 zuwa 277 shekul islam ya ce wujudul jinni sabitun bi kitabillahi wa sunnati rasulihi samuwar aljani abu ne wanda ayar alkur'ani ta tabbatar hadisan manzon Allah sun tabbatar sannan wattifaqu salafil umma wa a'immatuha wattifaqu salafil umma wa a'immatiha ittifaki na fahimtar malaman sunna magabata sannan ka yadda dukulul jinni fi badnil insan sabitun a a'immati ahli ita ce aqidar malaman sunna babu wani malamin sunna wanda ya taɓa musanta haka kama qala ta'ala yadda Allah ya faɗa a cikin wannan aya Allah alladhina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al ga hadisin da ya zo cikin ah, hadisi ingantacce riwaya ta al imamu Muslim inna na ya jire min ibni adama majarar dami shaidan yana gudana jikin ɗan adam inda duk jini ke shiga to shaidan yana iya shiga in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga maganar al-imam Ahmad bin Hanbal da ake masa tambaya aka ce inna aqwaman yaquluna innal jinni la yadkhulu badanal masru an tambayi al-imam Ahmad bin Hanbal ga wasu mutane suna cewa aljani bai shiga jikin wani Mari har ya kada shi faqala sai yace ya bunayya yakzibuna waɗannan ƙarya suke huwa za ya takallamu ala lisanihi babu shakka aljani yana iya shiga jikin dan adam har ma yayi magana da harshen dan adam wa hadha alladhi qalahu amrun mashhur shaykhul islam ibn taymiya yace wannan magana ta al-imam ahmad bin hanbal magana ce wadda ta shahara magana ce ta malaman sunna don haka abdullahi bin ahmad bin hanbal yaron al Ahmad bin Hanbal ya masa tambaya yace ga fa abin da wasu mutane suke faɗa an samu waɗanda suke cewa aljini bai iya shiga jikin mutum yace a'a ya kai ɗana ƙarya suke yi in ji al Ahmad bin Hanbal Shekul Islam ya ɗauko wannan magana ya sanya ta a cikin littafinsa ibn al-qayyim al-jawziya yayi magana a cikin zadul ma'ad mujallal na 4 shafi na 68 zuwa 69 yana bada labarin shaykhul islam ibn taymiya yana cewa Allah ya ba shi damar yin magana da aljanu akan harshen mara lafiya kana yukhatibu aljinna wa ya'ibuhu wa yanhahu anil zulmi inji ibn al-qayyim al-jawziyya yace shaykhul islam ibn Taimiyya har yakan iya magana da aljani da ke jikin mara lafiya ya masa wa'azi ya hana shi ya ce ka fita daga jikinsa kuma wannan mara lafiyan ya samu sauki inji ibn qayyim al ka duba littafin al Ahmad al-Musnad mujallal na hudu shafi na 216 ya kawo hadisi ingantacce labarin Usman bin Abil As lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura shi ya yi shugabanci ya kawo kukansa ga manzon Allah yake cewa ya Rasulallah. hala shaytanu baini wa baina salati wa baina qira'ati shaytan ya shiga jikina har ma yana hana ni sallah yana hana ni karatu manzon Allah yake zaka shaytanu yuqal lahu khinzab wannan wani aljani ne kaji sunan sa khinzab fa idza anta hasastahu da zaran kaji alamar wannan aljanin ya zo fa ta'awwaz billahi minhu ka nemi tsarin Allah wasful an yasarika salatan kayi tofi ta hagunka sau uku fa in fa'alta zalika in ka aikata haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa azhabahu Allah anka Allah zai kawar maka da wannan damuwa to usman bin abil asi yace fa fa'altu zalika na aikata abin da manzon Allah ya umarce ni da yi fa azhabahu Allah azza wa jalla anni sai ko Allah ya raba ni da wannan aljanin ka duba littafin ibnu majah kitabu tib sunan ibnu majah kitabu tib hadisi na 3548 don haka muhammad nasiruddin al-albani yake cewa hadisi ne ingantacce ka duba sahihu sunan ibn majah hadisi na 2858 ba shi kaɗai ya inganta hadisin ba akwai albusiri a cikin littafin sa misbahu zujaja mujallal na hudu shafi na talatin da shida. bayan albani ya ce hadisin yana da inganci sai ya ce wa hadisi wannan hadisin ya tabbatar mana wata hujja dalalatun sarihatun ala anna shaytana qad yaltabi qad yatalabbasu eh, al-insana wa yadkhulu fihi walau kana mu'minan salihan wannan hadisi ya tabbatar mana cewa ashe aljani yana iya rikitar da ɗan adam har ma ya shiga jikinsa kuma ko da mutumin nan mutumin kwarai ne ko da musulmi ne salihi ne aljani yana iya samun damar shiga jikinsa in ji albani saboda ga sahabin manzon Allah Usman bin Abil Asi yana cikin manyan sahabban annabi Muhammad waɗanda annabi ya ba su mukami ya kawo kukansa ga manzon Allah ga aljani ya shiga jikinsa manzon Allah ya karantar da shi abin da zai yi kaga ashe don kana mumini don kana mutumin kwarai ba ka kukuta daga hadarin aljani ya shiga jikinka ba abin mamaki ba bane tunda ya faru ga sahabin manzon Allah abin da albani ya faɗa gaskiya ne bisa hujja hadisai suna nan bila adadin ka duba maganar da ibn hajar ya a cikin fathul bari mujallal na goma sha na ɗari da goma sha biyar da maganar da ibn kasir ya a cikin albidayatu wan nihaya littafin tarihin sa mujallal na shida shafi na ɗari biyu da tis'in da takwas akwai littafin da aka rubuta ahkamur ruqa wa tama'im wannan littafi yana da kyau musulmi ya mallake shi ka duba shafi na 121 zuwa 122 ga littafin al-Imam Suyuti da ake kiransa liqatul mirjan fi ahkamil jan ka duba shafi na 134 zuwa 135 ga littafin ar-ruh na Ibn al-Qayyim al-Jawziyya shafi na 216 akwai wani littafi da wani malami da ake kiransa a Sheikh Muhammad Alhamid ya rubuta sunansa Rududun ala abatil kado mujallar na biyu shafi na 135 inda ya ba da misalai waɗanda za su tabbatar maka cewa aljani babu shakka yana iya shiga jikin ɗan adam kamar yadda ayar alkur'ani ta tabbatar da kuma hadisan annabi Muhammad. yace kana jinnu saman latifa aljanu halittar su ba irin tamu bace aljani yana da halitta halittan mai sauki ba kamar halittan mu mai tsanani ba halittan dan adam kana iya tabawa halittan aljani kuwa halitta ce wanda take latifa don haka abu ne mai sauki ka yadda lam yamtani aqlan wala naqlan sulukuhum fi abdani bani adam wancan halittansa latifa ce tana da laushi shi dan adam ko halittarsa tana da karfi wanne ne zai iya shiga jikin wanne kaga kenan halittar aljani tana iya shiga jikin halitta ta dan adam domin sa tana da sauki akan halitta na dan adam yace fa inna latifa yasluku fil kasif wato gwaji ya gwada mana yau da gobe da kuma wato basira da dan adam ya samu mun iya fahimta cewa halitta mai sauki tana shiga halitta mai kauri kal hawa masalan misali iska ya da fi abdanina yana shiga jikinmu in ka ja numfashi iska na shiga jikinka ya shiga har huhunka ya fito ko iska yana shiga hatta cikinka hatta hanjinka iska yana shiga sassan jikinka saboda ita iska halitta ce mai sauki don haka tana iya shiga jikinka sai ba da wani misali ya ce wa kannari tasluku fil jamar kamar wuta ne yadda take shiga jikin garwashi garwashi abu ne mai tauri amma wuta fa ba ka iya taba ta abu ne mai laushi amma kaga yadda wuta ke ratsa jikin garwashi to haka nan iska ke ratsa jikin dan adam sai ya kawo misali kuma ya ce wa kal kaharba tasluku fil aslab yanda wutar lantarki yake bin jikin waya bal sai ya ce kai wa kalma'i kamar ruwa fil utruba war rimal yanda ruwa ke shiga cikin wato turbaya yanda ruwa ke shiga yashi wasiya ruwa ya shiga cikin sutura ya wanke kayan naka ma'annahu laysa fi taqati kal hawa'i wa kal qahraba yace kamar misali yanda iska ke shiga jikin dan adam kaga ai akwai kofa to amma yanzu in aka tambaye ka yanda lantarki yake shiga jikin waya shin akwai kofa babu wata kofa da zaka ce akwai to yadda kuwa har Allah ya bawa lantarki damar shiga jikin waya me ya hana ya juzu lil jinna an yadkhulu fi nasi li anna al jinna ajsamu raqiqa falaysa bi mustankir an yadkhulu fi jawfi al insan fi في هروقه كما يدخل الماء والطعام في بطن الإنسان وهو أقسم من أجسام الجن تندى halitta ta ɗan adam halitta ce mai ƙarfi halitta ta aljani halitta ce mai laushi ba abin mamaki ba ne a ce halittar aljini ta shiga jikin halitta ta ɗan adam ya ba da misalai waɗanda hankali ke kamawa sai ka nemi littafin nasa rududun ala abatil Allah ya ji kansa ana kiransa a Sheikh Muhammadu Hamid hakanan wani littafi na malami da ake kiransa a shibli ahkamul jan shi ma in ka same shi shafi na 144 zaka ga hujjoji da malamai suka bada akan cewa hakan bai saba ma hankali ba da kuma littafi da ake kiransa eh, al-istishfa bil Qur'an shafi na 97 waɗannan hujjoji ne da dama waɗanda suke tabbatar mana cewa aljani yana iya shiga jikin ɗan adam yadda Allah ya faɗa a cikin wannan aya mun ce aya tana karantar da abubuwa guda uku na farko tana karantar da mu siffar yadda mai cin riba zai tashi a kanta a ranar tashin kiyama wanda duk ya mutu yana cin riba bai tuba ba to fa ga siffar da zai tashi a kanta a ranar tashin kiyama Allah ya yace la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min almas. na biyu abinda aya take karantar da mu shine aljani yana iya shiga jikin ɗan adam har ma ya sa masa a tabin hankali ko ya sa masa wata cuta wannan ya dace da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dace da fahimtar malaman sunna shekul islam ya kaf a tsawon tarihi ma ba a taba samun wani malami na sunna wanda ya musanta haka din ba don haka abu ne wanda yake sananne yana cikin littafan tafsiri gaba daya in ka duba zaka ga fassarar da suke yi kenan Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ladan abin da muka faɗa daidai Allah ya gafarta mana kuskure da ya ku fassara na uku insha Allah sai gobe za mu yi akwai tambayoyi da aka rubuta jiya insha Allah za mu karanta su eh, kaɗan daga ciki mu amsa kamar yadda na gaya muku wanda duk yayi tambaya yau to sai ya jira amsar tambayar sa gobe ko jibi ba sharadi bane kuma ka ji amsar ka musamman in ya kasance wani ya taba irin wannan tambayar da kai an ba shi amsa to idan kayi naka ba zan amsa ba haka kuma tambayar ma da na gani bata dace min ba ina iya aje ta a gefe tambayar da bata dace a yi ta ba to wannan tambaya ba zan amsa ta ba wannan ke cewa gaskiya ne akwai wanda ya gina gida a duniya Allah ya mai da gidan aljanna na takwas ba ma aljanna na bakwai ba na takwas ko to tambayar da haka ya rubuta ta wai wani ne ya gine a duniya sai Allah ya ɗauki ginin cancan ya mai da shi aljanna to yana ganin ya bar maganar ne tun daga wanda ya faɗe ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana wata magana cikin hadisi ingantacce na irwaul galil hadisi na 2641 albayyinatu liman da'a wal yaminu ala man ankara in ka ji wani yayi wani korafi nan take sai ka tambaye shi ina hujja wanda ya gaya maka an yi gida a duniya sai aka ɗauki gida aka kai shi aljanna ya zama aljanna na takwas wanda ya faɗi wannan magana ina ga shi za a tambaye shi hujja ko wannan kuma ya ce mutane nawa ne za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba suna da yawa Allah ɗaya ya barwa kansa sani a ya barwa kansa sani amma ka duba fathul bari sharhi na hadisi na ɗaya za ka gama ganganu da ibn hajar ya kawo a kan mutanen da ke shiga aljanna babu hisabi babu azaba Allah ka samu na cikinsu wannan ce ina son in ji a wani wuri ne za a ci gaba da tafsirin wannan shekara a nan ne ko a gwagwalada to a nan ne insha Allah shi kuma wannan ya ce ana bi na bashi kimani dubu arba'in ina son biya kuma shidima sai ta zo wai shidima to yana nufin hidima ta same shi kuma gashi da ana bin sa dubu arba'in ya samu kudin zai biya amma hidima ta same shi to yaya zai yi to yana tambaya na yadda zai yi ya biya bashi ko ya yi hidima to dai abinda annabi ya faɗa almuslimuna ala shurutihim musulmai suna tsayawa sharaɗin su idan musulmi ya yi sharaɗi to baya tsallake shi idan ka yi sharaɗin zaka biya bashi kamata ka cika wannan sharaɗi in kana da wani uzuri ne sai ka gaya wa mutumin da ya baka bashin ya ƙara jinkirta maka amma ba wai ka ki biyan sa bashin sa ba saboda wani uzuri ya zo gaban ka wanda yace don Allah yaya hukuncin wanda menene watan azumi ya same shi amma bashi da lafiya zai yi niyya ne kafin ya warke ko ko sai ya warke la sai ya warke wanda bai warke ba baya niyya kuma Allah ya baka damar ka sha azumin ka sai lokacin da ka samu sauki faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra Allah ya ce zaka rama a wasu kwanaki daban don haka ka aje azumin sai ka warke ba a niyya sai za a yi azumi wanda yace menene matsayin jiyarwa wato ladanci idan liman yace Allahu akbar mamu yace Allahu akbar in ce sami Allahu liman hamidahu mamu ladan yace rabbana wa hamdu menene matsayin jiyarwa ladanci a sunna to babu shakka yana zama abu mai kyau idan ba a jin muryar liman domin sau da yawa in aka zo sallah akwai wasu limaman ba a jin muryar su. ko ya kasance an ɗauke wuta don haka lasifikan ma baya aiki don haka a wannan lokaci ana buƙatar wanda zai isar wa jama'a na nesa aikin da liman yake yi amma idan ya kasance jama'an ba su da yawa suna jin abin da liman yake faɗa ko ku akwai lasifika yana isarwa ga jama'a abin da liman yake yi to bid'a ne a samu wani mutum yana daga muryarsa wai yana ladanci shakul islam ibn taymiya yace har ma idan mutumin nan ya rasa natsuwa saboda daka ihu da yake yana kabbara dagewa da yake yana kabbara nan har aka rasa nutsuwa to sallarsa ma ta baci ka zo majmu'u fatawa mujallal na 23 shafi 403 shi kuma wannan yace as'alullaha an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yarda mata rajulun qabla qismatil warasa subhanallah yadda ya rubuta ka nake karantawa saboda haka in an ji kuskure ba ni bane فارتدت ahadu أزواجه فهمها من الورثة قبل موته Walla مسلمة mamakin mutanen da ke na cewa sai واسي rubuta larabci. me zai hana ka rubuta da hausa amma abin da nake fahimtar malamin yake nufi shine wani mutum ya mutu daga cikin masu gadon mutumin sai aka samu ɗaya ya yi ridda kafin a yi rabon gado shin zai samu gado to abin da malamai suka faɗa shi ne ana la'akari da lokacin rabo ba lokacin mutuwan mamaci ba idan mutum ya mutu sai wani daga ciki ya ridda kafin a raba gado to ba shi da gado ko da a ce lokacin da wancan mutumin ya mutu wannan mutumin bai yi riddan ba idan wani ya mutu sai wani ya musulunta kafin a raba gado alhali kafin mutuwar mamacin wancan mutumin ba musulmi ba ne to yanzu tunda ya musulunta yana da gado don haka ana la'akari ne da lokacin raba gado shin lokacin da za a yi rabon gado waye yake musulmi yana da rabo waye ba musulmi ba ba shi da rabo ka duba almugni mujallar na takwas shafin ɗaya. wannan ya ce ganin irin talaucin da mutane suke ciki a ƙasar nan shin wanne ya fi yawan zuwa aikin hajji da umara ko yin amfani da dukiyar wajen taimakawa talakawa da ci gaban musulunci domin mutane da yawa suna tafiya umara su bar talakawa a cikin talauci shi yana ganin zai fi kyau a ce maimakon kowane lokaci kana tafiya umara ka ɗauki wannan dukiya ka saya ma talakawa abinci a taimaka musu to yana tambaya wanne ya fi kowanne dai alhairi ne ba a cewa in kayi wancan ka bar wannan kayi laifi Allah ya ce fastabiqul khairat ku dinga rige-rige wajen neman aikin alheri hakika yana da kyau mu yi la'akari da bukatun da talakawa suke ciki fiye da la'akari da tafiya umara da muke yi domin da dama wasu sun mai da abin ba wai yanda ma ya dace ba yana da kyau a ce in kayi umara din to kuma ana samu kana taimaka ma talakawa za ka tarar mutum ya tafi umara amma direban gidansa watansa goma ba a bashi albashi ba ya tafi umara leburan gidansa yana fama da abin da zai ci to kaga irin wannan ya bar baya da kura yana da kyau mu kula da kowane sashi Allah ya mu iya اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد akwai wani bawan Allah da ya kawo sadakan qur'ani yace a wa mutane to mu sai da za mu raba ba ina ga ko za a bar su ne a masallaci kawai ga sunan ina jin sun kai ishirin da wani abu ba su dai cika talatin ba Allah ya saka masa da alkhairi waɗanda suke hidindimu ga jama'a a wannan masallaci da kuma sauran gurare a wannan wata mai albarka muna roƙon Allah maɗaukaki ya ba su ladan ayyukansu Allah ya karfafa mu zukatanmu akan hidima ga addininsa Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ladan ayyuka da muke yi ya gafarta mana kuskure da muke yi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك